shine kuma 24 ga watan tara miladiya 2016 ci gaba da karatunmu na littafin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam min at-takbir ila at-taslim ka annaka taraha littafin Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala yau insha Allah za mu tashi rukuni na gaba shine rukuni na as-sujud rukuni na sujada cikin rukunin sallah سيقول المؤلف رحمه الله تعالى السجود ما لا يتي سجدة ثم كان صلى الله عليه وسلم يكبر ويهوي ساجدا ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance a cikin siffa ta sallarsa bayan yi ruku'u ya dago sannan kuma yana yin kabbara wa yahwi sajidan sai ya silme yana mai sujjada kamar yadda ya zo hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda wanda hadisi ne da Imam Bukhari ya fitar da shi haka nan Imam Muslim ya fitar da shi wannan ke na cewa a cikin sallah ko siffa ta sallar manzon Allah yana yin sujjada kuma yana yin kabbara tare da wannan sujjada din yace wa amara bi dhalika musi'a salatahu ko manzo Allah ya umarci mutumin nan ne munar sallarsa da yin haka din fa qala lahu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi la tatimmu salatu li ahadin minan nas sallah ba ta cika ga ɗaya daga mutane hatta ya ma ɗugu guda uku domin ya nuna ma cewa ya cire ma wani abu zai kai ka ne kawai inda yake so ya kai ka hatta ya ƙula sami Allahu liman hamidahu har bayan yi abin da zai kuma ya ruku'u ya dago ya ce sami Allahu liman hamidahu hatta yastawi qa'iman har sai ya daidaita a tsaye thumma yaqulu sannan ya ce Allahu akbar sannan ya kabbara thumma jidu sannan kuma ya sujjada ko hatta tadma inna mafasiluhu har ya zama gaɓoɓinsa bayan ya sujjada din dukkanin su sun nutsu wannan hadisi muka karanta shi a baya hadisin musi'u sala yana cin abinda manzo Allah ya gaya mar manzo Allah ya gaya mu cewa yayi sujjada kuma in yayi sujjada din kar ya dago ma har sai sa dukkanin sun nutsu a cikin sujjada din ya Imam Abu Dawud ya fitar da hadisin da Hakim kuma Hakim ya inganta shi haka nan Zahabi ya dace da shi wa kana idza arada an yasjuda kabbara haka nan ko manzon Allah ya kasance in yayi nufin zai sujjada din kabbara yana yin kabbara wa yujafi yadayhi an jambaihi kuma yana nisantar da hannayensa an jambaihi ga barin ainin gefansa ma'ana baya matse hannayen nasa a sujada din a jikinsa tun mai jiru sannan kuma sai ya sujada abu ya ala ya fitar da wannan hadisin cikin musnadinsa ɗinsa da ibnu kuzaima yace wa kana ahyanan yarfa'u yadayhi idza sajada wani lokacin manzan Allah ya rafa'u yadayhi yana daga hannayensa idan sajada idan zai sujada daga hannu da muka karanta a baya yayin kabbara harama ko yayin tafiya ruku'u ko yayin dagowa daga ruku'u wannan ba a hayanan bane duk sallah haka manzan Allah yake amma a sauran gurare kamar yadda zamu gani a sauran gurare annabi alaihi salatu wasalam wani lokacin yana dagawa wani lokacin kuma baya dagawa shi yasa anai ma malam bane ce maka wakana a hayanan manzon Allah kan ce wani lokacin kenan ba da'iman ba wani lokacin ya rafa yadayhi yana daga hannayensa idza sajada yanzu zai sujada wannan wani lokacin ne ba da'iman ba wannan ya zo hadisai da yawa ya zo hadisin Malik ibn al-Huwairis Allah ya kara masa yadda a wanda hadisi ne a ingantaccen hadisi hadisi ne wanda Imam Nasa'i ya fitar da shi Imam Ahmad ya fitar da shi haka nan Abu wana ya fitar da shi yake cewa annahu ra'a annabi sallallahu alaihi wa sallam rafa yadayhi fi salati idza raka'a wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i wa idza sajada yace ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga hannayensa a sallarsa a yayin da yake ruku'u da idan ya dago kansa daga ku sai ce wa idza sajada haka nan ya ga manzo Allah yana daga hannayensa idza sajada idan ya sujada wa idza rafa'a ra'sahu min as-sujudi haka ma ya ga manzo Allah yana daga hannayensa zai dago daga sujada hatta yuhadi bihi ma furu'a udunaihi wajen daga hannayen nasa har suka zo kusa da ainihin kunnuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi sa a hadisin ya zo ta hanyar qatada a daga a nasar bin asim shi yasa al ibn hajar cikin fatul bari yake cewa huwa asahu ma waqaftu alaihi min al-ahadith fi rafa'i sujud yake cewa wannan shine mafi ingancin hadisin da ni na tsaya ma'ana ni na gani ibn hajar kenan ma'ana da hadisai shi bai gona hadisi wanda ya kai wannan inganci ba a hadisan da suka zo na cewa ana daga hannu yayin sujjada a imamun nasa'i ya yi tarjama cikin littafinsa al-mujtaba wanda aka sani da da sunan nasa'i ya yi tarjama da cewa ya yi tarjama kala biyu kuma da ya kawo wannan hadisi karkashin su ya yi tarjama babun rafa'i yadaini lissujudi babun daga hannaye lissujudi don yin sujada sai ya kawo wannan hadisi ga me yake nuna maka kenan ya kulla babi ya kawo wannan hadisi ne na shar'ancin dagawa din yayin sujada haka nan kuma ya ƙara kulla babi babu rafa'i yadaini inda rafai min as-sujdatil ula babun daga hannaye yayin dagowa daga sujada ma'ana daga raka'a ta farko nan ma dai sai kawo wannan hadisin tunda za ga hadisin ya ce manzo Allah yana yin daga hannu yayin sujada kuma yana daga hannu yayin dagowa daga sujada kaga hadisin zai shiga karkashin wancan babu din haka nan zai shiga karkashin wannan babu din haka nan akwai hadisin Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda a hadisi ne wanda Dalu Qutni ya fitar da shi da da da abdaya cikin ahadisul muktara yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadayhi idza da kala fi salati manzon Allah na daga hannayensa in ya shiga sallah ma'ana lokacin da zai fara sallah kenan wa idza raka'a wa idza rafa'a ra'sahu min ruku'i yana daga hannunsa lokacin da zai ruku'u da lokacin da ya dago kansa daga ruku'u sai ce wa iza sajada haka nan manzo Allah ya daga sa yayin sujada duk da shi wannan hadisi din a a a daru kunani ya illata shi bit tawqif haka nan a Tirmidhi cewa hadisi ne mawquf sai dai wannan ba zai illata hadisin ba tunda an samu rawaya ingantacciya tabbatacciya ta kawo hadisin mausu to kuma ka'ida in ruwaya ta zo mawqufiya sai ka samu ta ruwayar ita ma ingantacciya to za a tabbatar da wannan mausula din da wannan kuma yana da shawahid da yawa da haka hadisi ne tabbatacce haka akwai hadisin ibnu umar Allah ya kara masa yadda wanda shi kuma hadisin sa a haithan ya kai cikin majmu'u zawaid kuma yace rawahu tabarani fil awsat tishi wa isnaduhu sahihun haithan yace tabarani ya fi da cikin awsat sai kuma ce sinadin hadisin ingantacce ne abdullahi dan umar a a a yace annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam kana yarfa'u yadayhi inda inda takbir ruku'i wa inda ya hina sa gida. yace manzo Allah yana daga hannayensa yayin da ya kabbara ruku'u kuma yana daga hannayensa yayin kabbara zuwa ga sujjada hakanan kuma akwai asar na na magabata masu yawan gaske wanda suka tabbatar da wannan aiki din Imam Ahmad bin Hanbali rahmatullahi alaihi an tambaye shi an rafa'il yadaini dan ya daga hannaye sai ce fi kulli qabdin wa rafa'il kawai sai ce a duk wani sunkuyi da duk wani dagawa akwai daga hannu haka nan wannan shine ra'ayin Imam Malik Imam Darul Hijra shi ma kamar cikin tafimma shi ma irin wannan magana sai Imam Ahmad ita ya fada cewa ana daga hannu fi kulli qabdin wa rafa'il a kowane sunkuye da kowane ɗagawa, ainihin mutum yana ɗaga hannu a sallah sai dai wa'ancan guraren guda uku da'iman ne manzan Allah yake yi amma wa'annan sauran guraren yayin misali tafiya sujjada ko ɗagowa daga sujjada ko tafiya ɗaya sujjada ko miƙe watsi wannan duk ana ɗaga hannu sai dai ba da'iman manzan Allah yake ɗagawa ba wani lokaci yana ɗagawa, wani lokacin baya ɗagawa. shi yasa malam albani anan sai shi hadisin imamun nasai ya fitar da shi da darul qudani da da isnadai guda biyu ingantattu sai ya ce wa a rawa haza rafai an asharatin minas sahaba ko ruwaya haza rafa an rawaito wannan daga hannun na tafiya sujada kenan ce daga goma ko mutum goma cikin sabon manzan Allah Ya ce zahaba ila mashru'iyyati jama'atun minas salafi salafi ce kuma jama'a da yawa cikin magabata sun tafi zuwa ga shar'ancin ɗaga hannaye a wannan gurin sai yace minhum ibn umar وابن عباس والحسن البصري وطاووس وابن وابنه عبد الله ونافع مولى بن عمر وسالم ابنه والعاصم بن محمد وعبد الله بن دينار وأطاع yace duk waɗannan sun tafi kan shar'ancin daga hannaye yayin tafiya sujjada Abdullahi dan Umar Abdullahi ɗan Abbasin Al-Hasan al ulama da kuma ɗansa Abdullahi bin Tawus kenan da Nafi Maula ibn Umar da kuma Salim dan Abdullahi dan Umar din kenan da Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar da Abdullahi bin Dinar da Aba bin Abi Rabah sai ce qala Abdurrahman bin Mahdi haka nan Abdurrahman ibn Mahdi ya ce wa hadha min sunna Abdurrahman bin Mahdi ya ce wannan yana daga sunna ma'ana daga hannu yayin tafiya sujada yana daga sunna sunna tawa kenan ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam malai ce wa amila bihi imamu sunna Ahmad bin Hanbali yace kuma imamu ahli sunna ahmad bin ya yi aiki da wannan hadisi ko ya yi aiki da wannan sunna ɗin kamar yadda gaya muku an tambaye shi daga hannu yace duk wani sunkuri dagawa ana daga hannu malar ne yace wa huwa qaulun an malikin wa shafi kuma wannan shine ƙaunin imamu malik ko wani kauli daga kaulukan imamu malik kamar yadda na faɗa kuma shine wani kauli daga cikin na al-imamu shafi da haka dai wani kiyo na shar'ancin daga hannu din wani lokacin a yayin tafiyar sujjada sai alkururu ila sujudu alal yadaini silmiya ko tafiya zuwa ga sujjada amma alal yadaini akan hannaye a lokacin da mutum ya sulme ya tafi sujjada to sai malai ce da me zai fara zuwa sujjada din kenan da hannayensa ba da gwiwoyinsa ba na wata matsala ce wacce akwai sabanin malamai akan ta ko to amma za mu ji shi malam albalin ne ya dogara da shi shi ya yake hukunci da ya ce al yadaini akan hannaye yace wa kana ba'u yadayhi al ardi qabla rukbatayhi Manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana sanya hannayensa akan ƙasa qabla rukbatayhi kafin biyoyinsa a yayin da zai sujada wannan hadisi ne na Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yadda ibn kuzaima ya fitar da hadisi din da darul qutni da hakim kuma hakim ya inganta shi zahabi ya dace da shi a nan ƙasa ga malai cewa ma arabahu min al hadisi la yashiku duk wani hadisi da ya karo da wannan hadisin mal albani ce bai inganta ba saboda akwai hadisai da suka karo da wannan suka nuna cewa manzon Allah yana fara zuwa da ina ne da gwiwa kafin ina kafin hannayensa wanda kuma za ku ga wannan duk nau'i biyun akwai masu yin sa akwai wanda zai tafi sujjada ina yake fara kaiwa ƙasa hannunsa akwai wanda zai sujjada ina fara yake fara kaiwa gwiwarsa to malal ban da ya kawo wannan hadisi na Abdullahi dan Umar wannan hadisi ne ingantacce wanda zahiri dalili ne kan masu fara sa hannayen shi tunda ƙara ce manzon Allah yana sanya hannayen sai ce ba ta ke kafin gwiwoyinsa to shine ke cewa da hadisin da ya karo da wannan bai inganta ba yace wa qad qala bihi malikun imam malik ya faɗi wannan hadisin ma'ana da shi aiki wa an ahmad nawahu haka nan imam ahmad shi ma ya tafi kan kwatankwacin wannan kama fi taqiq ibn jawzi yace kamar yake cikin taqiq na ibn jawzi yace wa qarrawa al marwazi fi masailihi marwazi ya rawaito cikin masail dinsa bi sanadin sahihin da isnadi ingantacce an al-imam al-auza'i daga imam al-auza'i qala imam al-auza'i yake cewa adraktu nasa yad'una aydiyahum qabla rukabihim yake cewa na riski mutane suna fara sanya hannayensu kafin gwiwoyinsu kaga su yake nufi mutane tabi'ai da wani suke a bayansu yace na riske su haka suke suna fara sa hannayensu kafin gwiwoyinsu hadisin da zamu karanta a gaban wannan yana yau wannan hadisin shida, sai dai kan mu karanta shi ya kamata mu dan kawo cikin hadisan da suka karo da wannan hadisin tunda mal albani ya ce duk hadisin da ya karo da wannan hadisin ne bai inganta ba akwai hadisin wa'il bin hujr Allah ya kara masa yadda yana cewa ra'aytu nabiy sallallahu alaihi wasallam idza sajada wa ba'a rukubatayhi qabla yadayhi kaga akasin wannan yana cewa a ana ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan zai sujada yana sanya gwiwoyinsa qabala yadayhi kafin hannayensa yace wa idza nahaba rafa'a yadayhi qabala rukubatayhi haka nan idan manzon Allah zai miƙe daga sujada sai yace na ko manzon Allah yana fara ɗauke hannansa kafin gwiwoyinsa wannan hadisi Abu Dawud ya fitar da shi haka nan Tirmidhi ya fitar da shi haka nan Imam Nasa'i da ma su wannan hadisin bai inganta ba kamar yadda Malam Albani ya faɗa a cikin isnadin hadisi akwai sharikul qadi wanda shari'ul qadi sayyi'ul hifz ne sayyi'ul hifz kuma shi ya riwaya da shi ya kadaita da ruwaya daga asim duk sauran almajiran asim ba haka karauto hadisin ba to shi gashi yana da muni na hadda kuma ya saba musu don ruwaya ce wacce bai inganta ba shi yasa malar albani ce bai inganta ba akwai hadisin Anas dan Malik yana cewa ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam in hadda bit takbiri fa sabaqat rukbatahu yadayhi yace na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sauka da kabbara a yayin sujjada kenan gwiwoyinsa suna riga hannayensa da ruqutani ya fitar da wannan hadisin da hakim da bai baihaqi shi ma na hadisin bai inganta ba Isma'il a Ala bin Isma'il shi kadai ta da hadisin kuma malamai suka ce majahul ne majahul ne haka hadisi ne wanda bai inganta ba bari mu ƙara ko ɗaya ne akwai hadisin Abu Huraira Allah ya ƙara masa yadda yana cewa annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam kana idza sajada bada'a bi rukbatayhi qabala yadayhi manzon Allah in zai sujada yana farawa ne da gwiwoyinsa kafin hannayensa shi ma wannan hadisin Imam Dahawi ya fitar da shi a cikin hadisin akwai Abdullahi bin Sa'id al-Maqduri wannan matruk ne ma kai wasu ma malaman suna tuhumar da ƙarya da haka wannan watsi ake da hadisi da ka shi ma na hadisi ne wanda bai inganta ba akwai hadisin sadi bin Abi waqas Allah ya kara masa yadda da yake cewa kunna na baqul yadaini qabla rukubataini muna sanya hannayen mu kafin guyoyin mu kamar makaranta hadisi Abdullahi dan Umar kenan ko amma sai yake cewa fa amarana bi rukubataini qabla yadaini ko fa umirna sai aka umarce mu da gwiwoyinmu kafin hannayenmu shi ma wannan hadisin ya fi sauran ma illa wannan hadisin musalsal ne bi du'afa a isnadin wajen da ifai guda uku ne a jiri shi sa mal albani ce da hadisin da ya karo da wannan abdullahi dan wadai hadisi ne wanda bai inganta ba kenan in wannan magana ta tabbata wanda kuma ita ce tabbas kamar yadda zamu karanta wasu rayuwar a gaba suke karfafa ta wannan ke nuna cewa a sunna ta manzo Allah sujjada da me za a kina da hannu ake zuwa Imam Malik kuma yace wannan ya fi kusa zuwa ga me zuwa ga ainihin a hikima ta sujjada domin a sujjada akwai me akwai kaskantar da kai ga Allah haka ne ko da ga tafiya da hannu ya fi kaskantar da kai akan tafiya da gwiwa sannan kuma ya fiye mai sujjada sauki sannan malamai suka ce tafiya da ainihin gwiwa wannan zai cire wani abu ba daga cikin abubuwa da cikin ruhin sallah daga cikin ruhin sallah akwai kushu'i akwai kushu'i idan mutum ya tafi da gwiwa kamar da raƙumi yake wa ya taɓa ganin zaman raƙumi yana tsaye durƙusa ka taɓa gani ya ya ya kake jin ya durƙusa misali ya ana jin sauti ko ba a ji ka ji wani gwaram ko suka ce idan aka ce da gwiwa za a to masallacin gaba ɗaya ma zai ɗauka ragwarar gwarar da gwiwoyin mutane sai ce wannan kuma zai tafi da kushu'i wanda kuma kushu'i ruhi ne na sallah suka ce wannan duk na nuna cewa kenan a cikakkiyar sallah kuma abin da yafi dacewa da tsarin na sallah shine a je da hannu kuma kamar yadda haka dama manzon Allah yake sallallahu alaihi wasallam da haka a sunna zuwa da hannu shine yake farawa kafin zuwa da kafa a kafin zuwa da gwiwa wataƙila wani ya karanta wata zadul ma'ad zadul ma'ad to za mu zo wannan magana insha Allah za mu zo saboda na fi so mu karanta hadisin da shi ya ce hadisin akwai inkilabi ko mu karanta shi kuma sai mai bayanin abin da ya faɗa ko mu ji malamai sun tabbatar da maganarsa ko sun rusa ta yace wa kana ya'muru bidhalika kaga bayan manzon Allah mun karanta ruwa yanzu daga Abdullahi dan manzon Allah da hannu yake fara kafin gwiwa to kuma banda wannan yace kana ya amuru bizalika kai manzo Allah ma yana yin umarni da yin haka cewa a fara sa hannu wajen sujada kafin gwiwa fa yaqulu manzo Allah yana cewa idza sajada ahadukum idan ɗayan ku zai sujada fala yabruk kama yabrukul ba'ir kada ya gurfane kamar yadda raƙumi yake yin gurfani sai ce wal yada yadaihi qabala rukubatayhi ya sanya hannayensa kafin juyoyinsa kaga ya fassara yadda gurfanin yake kada ya gurfane kamar yadda raƙumi yake yin gurfane. sai ruwa ta zo da ƙarin wal ya ba'a yadaihi qabala rukubataihi ya sanya hannayensa kafin gwiwoyinsa wannan hadisi Abu Dawud ya fitar da shi Imam Nisa ya fitar da shi cikin sunan ya fitar da shi kuma cikin ainihin sunan Kubra haka nan kuma Abdulhaq ya inganta hadisin a cikin akamul kubara haka na cikin kitabu tahajjud yace kuma innahu asana isnadin min alladhi qablahu yace wannan hadisin isnadin sa yafi ganci akan wanda ya gabace shi wanne ne ya gabace shi hadisu wa'il al-ma'arib lahu shine hadisin wa'il bin hujr wanda ya karo shi wanda na karanta mana yanzu da yake cewa ra'aytu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza sajada wa ba'a rukubatayhi qabla yadayhi to sai ke cewa wannan hadisin na cewa annabi na sanya hannunsa kafin gwiwoyinsa ya fi hadisin wa'il inganci wanda aka ce annabi na fara sa gwiwa ne kafin hannu sai ce kai bal ba ma ka ba haza wannan hadisin na wa'il ma'a mukhalafati la hadha al sahih tare cewa ya saba hadisin tare da saba wasu ga hadisi da yake ingantacce wallazi qablahu la yasihu yace shi hadisin ma daga bace shi na wa'il bin jirin gaba ɗaya ma bai inganta ba kamar yadda ni ma na gaya muku yace min kibali isnadi ta fuskar isnadin sa wa kadhalika ma fi ma'ana yace kai haka nan ma da hadisin da yake ma'anar hadisin wa'il bin hujjar hadisin da yake nuna cewa ana fara sa gwiwa ne kafin hannu yace su ma dukkanin ba su inganta ba malal albani ce kama bayyantu fil da'ifa kama yadda ya bayyana cikin littafi na silsilatul ahadith da'ifa da kuma littafin irwaul gali to wannan lafazin na fala yabruk kama yabrukul ba'ir wannan ne ya kawo rigima da sabani gurin malami. kada mutum ya gurfane kamar yadda raƙumi yake yin gurfane raƙumi in zai gurfane da me yake yi da gwiwa da wace kafa yake fara sauka kabar ina ta gaba to ita ce a matsayin me kenan a gurinsa hannu kaga yanzu ka kalli mujarradin hannu an ce kafe gurfanin yanda raƙumi yake yi kenan ka fara sa ina kenan hannu sai dai ka fara sa ina kenan sai suka kalli wannan an gane wannan shine ra'ayin sibul qayyim ne ra'ayin ibn qayyim cikin zadul ma ibn qayyim shi ya ce ma gaba daya wannan ghair ma'qul ne gairu kuma ya saba maganar larabawa a ce ainihin a a a a gwiwar raƙumi a ce a hannunsa kake shi sai ce wannan hadisin da na Abu Huraira da yace wal yada'a yadayhi qabla rukbatayhi sai yace wannan hadisin matsala aka samu yanda hadisi yake ce wai wal yadhar ku batayhi ne kamar yadi haka ba cikin zadul ma'ad yace kuskure ne daga to kuskuren daga wa amma wannan ne da bayani shine malal albani ma cikin asar sifatu sa nabi ce wannan shine abun mamaki ga ibn kai da yace wannan hadisin akwai kwambakon baya ma'ana an ji akwai kuskure cewa ya za gwiwarsa ne kafin hannunsa eh to kuma abin da yafi wannan abun mamaki da ya ce gaba ɗaya ma a larabci wannan ya saba a larabci a ce gwiwar raƙumi tana hannunsa sai to wannan ya fi abin mamaki sai da ce mafi yawan malamai larabci abin da suke faɗa kenan za ku ga har suraka ibn malik lokacin da suka bi manzan Allah lokacin da manzan Allah zai hijira ai kaga da dinga bin manzan Allah domin ya ci wannan raƙumin guda ɗari ai ƙafafuwar raƙuminsa sun yi ne sun nutsa ya ƙasa me ya faɗa cewa ya sakkat ya da farasi, hatta balaga murfaƙai cewa hannuwan raƙumi na sun nutse a ƙasa har sun kai gwiwoyinsu kaga sai nuna gwiwar a ina take kenan a hannu sai nuna gwiwar a hannun take shi sa imamu tsahawi cikin a a a a ya kawo wannan hadisin sai ce wannan hadisin akwai matsala ya ce dan hadisin gabansa ya warware bayansa ya ce dan an ce da an ce me ta tajada rukun fala buruk kama ya burukul ba'ir sai kuma ka ce ya wal yaba yadayhi qabla rukubatayhi sai ce wannan hadisin ka kalli zahirin sai ce muna gari kaman gaban ya warware bayan shine misalin da na baku raƙumi kafafun gabansa shine hannayensa ko to an ce kakku gurfane irin nasa ka kenan kaka fara zuwa da hannuwa sai kuma aka ce kuma ka sa ka kafin guyoyinka ka kuma wannan ya tawarware magana baya ya ce amma daga baya sun mai gane hadisin a daidai yake ba wani karkacewa ne ya ce sun mai gane ya ce shi raƙumi gwiwarsa tana hannunsa ya ce kai ba raƙumi ba duk dabba ne kafa hudu ya ce gwiwar tana hannunta saɓanin ɗan adam shi kuma ɗan adam gwiwarsa na kafarsa da haka ne ake nufi kada ka je da gwiwar ba kar ka je da hannun ba an fahimta tun na ce kai ku gurfane kamar yadda raƙumi yake yi to raƙumi da hannu yake fara zuwa amma kuma hannun a nan gwiwarsa take da a hannun da gwiwa yake fara zuwa ko to wannan mushabahar ce ba a so kai kai kuma me ake so kenan ba kar ka je da hannu ba kar ka je da ina kar ka je da gwiwa ka je da ina kenan ka je da hannu dan kai gwiwa ka tana ina tana kafafuwanka ina fata mun fahimta wannan ne ainihin fuska saba raƙumi wannan ne fuska saba masa ina fata mun fahimta kuma wannan ne abin da su kansu laraba suka tabbatar cewa raƙumi zuwa tana hannunsa shi yasa shi ma anan mal albani yake cewa alam kai sani anna waja muqalafatul ba'ir fuska saba raƙumin yace biyo gani ya daina kabalar rukubataini shine ta hanyar fara sa hannaye kafin gwiwi wannan shine fuskar saba masa ba ana suka saba masa bane ta gabatar da ainihin hannunsa ne a'a ana suka saba masa ta gabatar da gwiwarsa ne ina ba da kun fahimta shi ne abinda mal albani yake faɗa yace wa huwa annal ba'ira zau awwala ma ya yadau Ya yace domin shi raƙumi yana sanya farkon abin da yake sanyawa in zai gurfane shi ne guyoyinsa sai ce wahu ma fi yadaihi wanda shi guyoyinsa suna hannunsa kai kuma gwiwoyinka suna ina suna kafarka kaga ba da kafa zaka ba kenan da ne zaka kai da hannu zaka to kaga su su bula qayyim suka fahimci me a'a tunda an ce kakkai gurfana irin na raƙumi to ai hannunsa da shi yake gurfana da ka kakka ji da hannu ka da ina kenan da gwiwa wanda ba wannan ne wajen mukhalafa din ba wajen mukhalafa din shine zuwansa da gwiwa tunda shi da gwiwa yake zuwa to kai kuma karkaji je da gwiwa kai gwiwar ka ina take a kafa ka take shi kuma gwiwar sa ina take a hannunsa take kaga yanzu in ka je da kafa kai nan ne ka dace da raƙumi amma in ka je da hannu kuma ka saba wa kenan ka saba raƙumi dan a hannunka kai ba gwiwa mun fahimta ko yace kama fi lisan al-arab wa ghayruhu min kutub al-lugha yace kama da cikin lisan al-arab da ma wani lisan al-arab cikin littattafai na lugha wala karim sulahu tahawi fi mishkil al-athar shine maganar da kawo muku yace imamu dahawi ma ya ambaci misalin wannan cikin littafin mishkil al wa sharu ma'ani al da kuma littafin sa sharu ma'ani al-athar ya ambaci irin wannan magana shine magana da na gaya muku dazu da yace mun tafi muna ganin hadisin gaba ta warware baya amma daga mun gane hadisin daidai yake yace wa kaza imamu al-qasim asar asti rahimahullahu haka nan imamu al-qasim asar qarti Allah ya masa rahama fa innahu rawa fi garibul alhadith shi ma ya rawaito cikin garibul alhadith bi sanadin sahihin da isnadi ingantacce annahu qala yana cewa la yabrukanna ahadun buruq alba'ir kada wani ya gurfane irin gurfanan raƙumi asharib kada wani ya gurfane irin gurfanar raƙumi asharib irin raƙumin ainin da ya rikice ya shiga cikin daji qala imam sai yake cewa hadha fi sujudi wannan fa ana nufin a sujjada kenan ya kula yana cewa la nafsi nafsihi ma'an abinda ake nufi kada mutum ya jefa kansa baki daya ma'ana karka jefa kanka baki daya za ga wanda zai yi zai yi sujjada in hannunsa zai fara sawa ba gaba ɗaya yake tafiya ba amma wanda zai fara sa gwiwa ya yake yi gaba ɗayan sa yake tafiya haka ne ko ba gaba ne a'a ba so nake gogoyen baya ba haka ne ko ba haka ba ne tashi eh yi sujjara ka fara kai hannunka kun ga yadda yi to tashi kuma fara yi da gwiwa za ka iya kaga gaba ɗaya ce gaba ɗaya ce fa kanta sai su abin da ake nufi shine kada ya jefa kansa baki daya to wanda kuma zai da gwiwa haka yake bai ɗaya kawai gani zaka gaba ɗaya tafi gwara haka ji yace kama ya fa'alu ba'ir shari kamar da rikitaccen raƙumi yake aikatawa gairu maɓa'innan wanda yake ainihin ba tsatsai ba almuwafir wanda yake rikitacci zaga eh, tafiya da gwiwa ɗin gaba ɗaya, zaga babu nutsuwa a cikinta ba nutsuwa a cikinta walakin ma'innan ya ce sai dai yadda zai ya sauka yana mai nutsuwa ya za'u ya yadaihi qabla rukubatayhi yana mai sanya hannayensa kafin gwiwoyinsa wa qarwa fi hadha hadisin marfu mufassar ce kai arawato ma hadisi daga annabi wanda ya fassara ka ƙarara, wanda hadisi kenan daga annabi wanda ya fassara haka wanda hadisi ne eh na wanne kenan ai faɗa sa za zaka ina ina fasarar take yawwa kaga bayan ya ce la yabrukul la yabruku ahadukum ko idza sajada ahadukum fala yabruka ma yabrukul ba'ir sai zo mu sai aka ce a gaban mai wal yaba yadaihi qawla rukubatayhi to gashi tunda ba wannan ruwaya ya kawo ba waccan ya kawo ta ba wannan ba sai ce kai wani hadisin ma yazo mu wanda ya fassara ma ya za'i qarar annabi ya ce mutum ya fara sa hannayensa kafin biyoyinsa. to kaga sai ibn qayyim da ba yanda za shi da wannan ruwaya suka ce a akwai inkilabi ne a fal arku ba tayi da yau dai wani ko ba haka hadisi yake ba hadisin daidai yake inda yake wa zakara hadisi al-warid alahu sai ma da cewa kad agaraba ibn qayyim ibn qayyim ya zo da wani bakon abu fa qala yace innahu kalamul la yuqal wa la yarku ahlul lugha yace wannan magana magana ce wacce ma a hankalce ba za a gane ta ba yace kuma malamai na luga ba su ma santa ba shine abin da malam albani ce abin mamaki daga ibn al-qayyim ya ce wannan abin ba zai yi a hankali ba kuma gashi a hankalin ya yi kuma ya ce wannan ya saba ma gaba ɗaya malaman luga ba san wannan ba kuma ga malam albani ya kama malaman luga da yawa wanda dai abin da suka faɗa kenan ni ma na kawo mana misali ga bakwarai shi shi ma shi sakar ya dafa rasi hatta balaga rukubataihi kaga wannan dukkan cewa gwiwar rakumi tana hannunsa malai ce wa ruddu alaihi masadir latil asharna malai ba ne ce masadir inda muka nuni zuwa gare su sun yi ibnu qayyim raddi wa gairaha kathiran da wani su ma suna da yawa yace falturaji ka koma musu yace qarba satul qawl fi dalika fi risalati zat ala shay tuwajiri fa sa shara tushara malaba ne ce na bayyana magana mai mai fadi dangane da hakan a wata risala da naiwa shehu tuwajiri raddi yace ta kusa a fito da ita a yada ta ba mu sani ba yanzu an yaɗa ta ko ba a yaɗa ta ba da haka ne yanzu a takaice dai a nan me muka fahimta muka fita da shi shine a sunna ta sujada ina ake fara sawa tsakanin gwiwa da hannu hannu ake fara sa kan gwiwa hannu ake fara sa da haka wacce magana ta cikin zabi ma'ad akwai kuskure ko shakka babu a cikin ta hadisi hadisi ne mustaqim a haka yake shi yasa ma na kama na magana imamu tahawi lalla ibnu qayyim ma abin da yake shi kenan yana gani uwa gaban hadisin ya warware bayan amma ka shi kansa imam tahawi shi a daga baya sai mu ga hadisin daidai yake saboda shi raƙuni gwiwarsa tana hannunsa da gwiwar ne ba a so ka ji kai kuma gwiwar ka na kafar ka da ka hannu za ka fara sa kan ina kafin gwiwar ka dan Allah mun gane mun gane ko to amma ba abin rigima bane ba ba abin rigima bane illa iyaka ka yi gaya mutum a'a kai a sunna fa abin da ya fi tabbata ne hannu amma ba abin yi rigima bane a ce ai wani gwiwa kaza da kaza da kaza da kaza wa kana yaqulu manzon Allah ya kasance yana cewa innal yadaini tasjudani kama yasjudul wajhu fa idza wada ahadukum wajahu falyada yadayhi wa idza rafa'a falyarfa'huma manzo Allah yana cewa hakika hannaye suna yin sujjada kamar yadda fuska take yin sujjada ce fa idza wada ahadukum wajhu fahu idan ɗayan ku ya sanya fuskarsa ƙasa kenan wajen sujjada ko to fal yadha yadaihi to kuma ya sanya hannayensa ina yake nufin yadaihi ay rahatayhi budun rahatayhi ko wa asabihi ana nufin ya sanya cikin tafin hannunsa cikin ɗan yatsunsa kan ƙasa shine hannun da ake nufi ana sai ce wa idza rafa'a haka nan idan ya dago falyarfa'ahuma kuma ya dago su hadisi ne na abdullahi dan umar hadisi na abdullahi dan umar hadisin ya zo ta hanyar ta hanyar ismail bin ulayya daga ayyub daga nafi daga abdullahi dan umar marfu'i hakan ya zo ta hanyar hammad bin zaid shi ma daga ayyub daga nafi daga ibn umar amma shi ko mawquf mawquf cewa magana ce ta abdullahi dan umar ya zo ruwar Abdurrahman bin Abi Laila daga Nafi shi ma daga Abdullahi dan Umar marfu'an daga dai hadisin a takaice ya tabbata hadisi ne marfu'i daga Annabi sallallahu alaihi wasallam kaga wannan hadisin ke nuna me kenan hadisin ke nuna cewa a lokacin sujada wajibi ne mutum ya zama hannayensa ya dora su akan ƙasa wannan wajibi tunda nan umarni manzon Allah ya sallallahu alaihi wasallam fal yada'a yadayhi kenan wajibi ne a lokacin da mutum ya sujada ya zama tafukansa suna kan ƙasa su ma sun yi sujada wannan wajibi kamar yadda zamu karanta hadisi a nan gaba insha Allah hadisin Ibn Abbas da hadisin Abbas din ba Za mu ji gaɓoɓi nawa ne suke yin sujada a lokacin da mutum yake yin sallah Ibn Kuzaima ya fitar da hadisin da Imam Ahmad da Siraj kuma hadisi ne ingantacce kamar yadda hakimi ya inganta shi zahabi kuma ya dace da shi wa kana ya'tamidu ala kaffaihi ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya atamidu ala kaffaihi a sujjada din manzo Allah yana dogaro ne ala kaffaihi a bisa tafukansa ya atamidu ala kaffaihi kaga wannan ne ke nuna ma kenan ya atamidu ala kaffaihi ke nuna ma kenan rashin halaccin ne abinda annabi ke tanawa hadisin Anas ya zo hadisin Aisha zo zamu karanta nan gaba kadan insha Allah cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yasur ahadukum zara'ihi in bisad al-kalb kada ɗayan ku fada zara'in sa a sujjada irin fada kai ka gani a sujjada kai haka a'a manzo Allah yake ya atamidu ala yadihi shi yasa irin sujjadan nan da ake doguwa din nan ana rasa wannan sunna din a cikin mutum yi sujjada kaga uwa cikin zai taba kasa sannan ana rasa abubuwa guda biyu ana rasa al-i'timad ana rasa kuma rafa'il yadai dan manzala ya tamidu ala yadaihi kuma wa kana yarfa'uhuma manzala yana dogara akan hannayensa kuma yana daga hannayensa ba kwantar da su yake ba sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi ne hadisi ne na al-bara'u bin azib hadisi ne na al-bara'u bin azib Allah ya kara masa yadda wanda yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a a a yajidu ala aliyatil kaifi manzo Allah yana sujada akan tafin hannunsa kaga shine ya tabidu alaihi hadin kenan sallallahu alaihi wasallam sai yace kuma a hadisi yace wa yafsuduhuma ko manzo Allah yana shimfida su su ne kenan hannayen nasa kenan ba dunkule hannunsa yake a sujada ba ya yake yi shimfida hannun yake sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo hadisin a a a hadisin daga Abu Ishaq shi ma hadisin Bara din ruwar Abu Ishaq yace safar su sujuda ya siffanta sujjada fa kala sai yake cewa fa basada kaffaihi inji shi a a a ibn Saki ne yake cewa Bara bin Azib yana siffanta sujjadar manzon Allah ya ce sai ya shimfida tafukansa warafa ajizatahu ya ɗago kugunsa wa khawwa sai kuma yake cewa manzan Allah ya ga yayi haka sallallahu alaihi wasallam wannan hadisan kana ya tabi da alaka fahi wa yabsuhuma abu dauda ya fitar da hadisin da hakim kuma hakim ya inganta hadisin zahabi ya masa muwafaqa wajen inganta hadisin sai ya ce wa yadummu asabi'ahuma ko manzan Allah yana matsi dan yatsunsa. ma'ana la yafarriquhu ba idan ya sujjada din yanzu an ji yana dogara akan hannunsa haka ne ko sannan ba dunkule hannun yake yake dogara da su ba a'a ya yake yi shimfiɗa su yake yi haka sannan kuma in yi shimfiɗa sun ba haka yake wara su ba an gane ba haka yake wara su ba a'a don mahuma haɗe su yake idan ka kula in ka haɗe su yanzu in ka ware su a ƙaddara na ciyar alƙibla yanzu wannan ina ya kalla ba alƙibla ya kalla ba wancan ina ya kalla ba alƙibla ya kalla ba amma aka yi musu haka haka duk na sai kalla duk alƙibla sai kalla saboda lokacin da mutum yake sallah tun daga lokacin da kai kabbara harama to su ake haka gama sallah duk wani sashen jinka zama alƙibla yake kalla shi yasa da yawa masu kafa Kano din nan in dai ba haka Allah ya halicce ka ba a dina an san kafa Kano ko yawa irin kaga mutum ya zo ya tsaya ya ji hu dai sai haka ɗaya sai haka to irin wannan da in ma wani ya zo tsaya kusa da kai to nan sai ga wani mutum za a iya sashi amma ya zama kafa ta kalla alƙibla haka wani ma in yi ta takalla sai ga ya yayi ne ba a samu khal ba sauku ya zama cikakke haɗaɗɗen sauku kuma manzo Allah dama yana gaya mana kacewa kar mu bar wannan kafa ɗin ko yana wasaddul khalal wala tadaru furujati shaytan ku toshe kafa ku ba kafa shaytan har ma hadisi Abu Hurairah manzo Allah ke cewa ina ganin shaytan tsakanin ku yana wasa kamar dan karamin dan akuya irin dan akuya in ya dan tasa inna ai za ga yana ta guje guje ko to dan shaytan yana wasa kamar wannan tsakanin zaka ga har wajen sujjada za mu karanta ɗan yatsun kama in kai sujjada manzan Allah alƙibla ce kalla na shi nan nan barin jehu kafa ta sama nan ɗin manzan Allah nan in yi sujjada ma alƙibla yake kallo kuma kafa ce yake kasa ma alƙibla yake kallo ba wai nan ɗin ne yake kallon alƙiblar ba ku fahimta nan ɗin nan to shi ɗin ne yake kallon alƙibla za mu karanta za ku gani wannan waya don masu ahu ba cewa Manzala yana matsi tsakanin yan yatsunsu wannan ruwaya ce a a a a hadisin wa'il bin hujjar ne Allah ya kara masa yadda da yake cewa a a a a a manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance idza sajada damma asabi'ahu amma zala idan sujada yana matsi in yatsunsa. wanda hadisi ibnu kuzaima ya fitar da shi da baihaqi da hakim kuma hakim ya inganta hadisin haka nan zahabi ya dace da shi sai kuma ce wai wajjaha ila al-qibla al-qiblati har yanzu dai muna kan hannayen dan ka gane addinin na karatu ne kaga hannun mun karanta ya ake dogaro ake da shi kaga ba a yin haka kenan ɗaya kenan ko wanda wannan dogaron kuma ke nuna ma ɗaga ta ake kenan kaga kaga haka yake musu kenan ba haka ba ba kuma irin su zai da ake mutum uwa kulikuli ba kai ko yayi wani haka kawai zaka a zaune yake ka gani zaka mutum a zaune yake amma sujjada yake an gane wacce nake nufi kai ka gane wani kwatanta mu gani ai kai ka dani mai kyau a zaunan yake amma yake sujjada da yawa za ga ana yi za ga duwawunsa ma baya barin ƙasa amma kuma sujjada yake to ba annabi yake yi ba zaka zaka jijjikin sa a matsayi ta kawai haka to ba ba haka yake ba haka dogara yake da hannayensa kamar yadda zamu karanta a gaba hannayen yana daga su sallallahu alaihi wasallam sannan kuma kaga aka ce ya yake musu sannan kuma shimfaɗa su yake ba dunkule su yake haka ba sannan kuma haɗe ɗan yatsun su yake haka ne ko sannan kuma sai aka ce kuma yana fuskantar da su alƙibla su ne ɗan yatsun nasa kamar yadda ne muku ishara ɗan ɗan yatsun nasa sallallahu alaihi wasallam sai zama sun fuskanci alƙibla shi ma dai hadisin bara ne Ya ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ko kana biyu kamar yadda zo a ruwaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idza raka'a basada zaharahu idan ya ruku yana shimfida bayansa wanda wannan mun karanta mu wuce ko annabi na shimfida bayansa sai ce wa idza sajada wajjaha asabi'ahu qibla qiblati manzo Allah idan ya sujjada yana fuskantar da ɗan yatsunsa qibla qiblati sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a ki ya fitar da hadisin da isnadi ingantacce haka na ibn abi shayba ya fitar da magana fuskantar da ainihin yan yatsin su kalli ainihin ibra ibn abi shayba ya fitar da shi ta wata hanya din kenan shi ibn abi shayba ba shi hadisin bara'u ya fitar ba a ta wata hanya ya ƙara fitar da wani hadisin wanda yake nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam in yi sujada hannunsa in yatsunsa yana fuskantar da su kalli alƙibla ina fata an fahimta sai ce wa kana yaj'aluhuma har zuwa manki bai har yanzu dai ana kan hannun to kuma a ina ake sa su yace manzon Allah ya kasance yana sanya su har zuwa manki bai daura da kafadinsa a sujjada din kenan kaga ya zaka ga wani sai mamaki to wannan sai an karanta maka kaza da kaza a'a ai da yawa ga wani wajen sujjada daidai kugun sai yake kai hannun ko ba a yi ka gani ga ya sujjada kuma hannun sai yana can wajen kugun sa sake nuna ma a sunna ba haka annabi ke ina yake sa su har zuwa manke mai watanta mana kai teburin kuna da kwari kaga ka ware in yatsinka <laughs> kuma yanzu ka karanta <laughs> sai aka yana matse yan yatsunsa saboda haka yana kalla alƙibla baki ɗaya kuma ya fuskantar da su alƙibla ko sai ka ce kuma yana sanya su daura da ina kafaɗinsa daura da kafaɗinsa barin gwada ko barin hau benci ba sai ka riƙe baya wanda wani nauyi misali kaga kun gani kaga daidai kafaɗuna suke to wani lokacin kan makaranta karanta ɗaya ruwa wani lokacin kuma ba daidai ka faɗin ba a ruwa daga bai na son daidai kunnuwansa an gane ko wancan kai ko wancan dukkanin su hadisai da yawa sun cewa goshin annabi alaihi salatu wasallam yana tsakanin ina ainihin tsakanin yan yatsunsa kaga wannan ruwa mai ta nuna kenan haka wannan ruwa da makaranta ko mai ta nuna haka idan kun kula a nan za ku fi wani fiɗin kamar yadda kai sujjada kamar kuma daga hannu ne lokacin da kai ka bara haram kaga ya ake daga hannayen ko daidai nan kaga sujjada ma kenan a haka kai. kun gane ko kuma ka daga su daidai ina na ba da matsala ko kuma ko kuma ka daga su daidai nan sai zama kaga sujjada ma a kenan kaga haka kun fahimta kaga da tsayuwa ka da sujjada ga duk a yanayi ɗaya kake yawwa to wannan ruwayar ta farko cewa yana sanya su daura da kafadinsa mun kafafa wannan ruwayar ruwayar hadisin Abu Humaydin Sa'idi wanda Bukhari ya fidda shi Abu Dauda ya fidda shi Imam Ahmad ya fidda shi da yawan dai malamai sun fidda shi wanda cikin sahabbai da yawa din ne ce musu nafi ku sallan sallar manzon Allah ko da cikin wannan hadisin ne yake faɗa haka cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana sa hannayen sa dirina ɗaya kuma da yace hazo auzunaihi hadisin Wa'il ibn Hujr hadisin wa'il bin hujr in ba kuma ta ba dama hadisin sa ne rawaito cewa manzo Allah wajen daga hannu akan bar harama ruwa uzurin yake kawowa dama hadisin sa ne to wannan ma hadisin da yace Annabi sallallahu alaihi wasallam yana sa hannayensa ainin asjada daidai da ainin furu uzrahi shi ma hadisin wa'il ne bin hujr Allah ya kara musu yadda baki daya wanda shi hadisin farko din Abu Dawud ya fitar da shi Tirmidhi ya fitar da shi Bukhari ma ya fitar da shi sai dai la Allah a Bukhari ba wannan lafazin amma dai shi ma ya fi da asalin hadisin mala ya ce ya yi takarin cikin irwa'ul gari. shi kuma na wa'il bin hujjar shi ma abu da ya fitar da shi da imamun nasa'i da sinadi ingantacci sai ce wa kana yumakkinu anfahu wa jabatuhu min al-ard ko manzon Allah ya kasance yana tabbatar da hancinsa da goshinsa kan ƙasa yana tabbatar da hancinsa da goshinsa yumakkinu kaga wannan me ke nuna kenan kawai goshin ka ya shafa wannan baka sujjada ba tun da aka ce yumakkinu yana tabbatar da goshinsa aka ce ko da hancinsa kenan sai ya zama nauyin kanka da nauyin wuyanka ya tabbata ina kenan akan ƙasa amma da kawai mutum yanzu zai danyi haka kawai ai kaga ɗan shafa ne haka ban dora su akan ƙasar ba amma ga suna shafar ƙasa amma ƙasa bata ɗau su ba to wannan mutum bai sujjada ba shi sa mal albani ce wannan ke nuna cewa sai sujada ta zama da kanka da wuyanka ƙasa ta daunoyin su haka nan kai ce gwargwadon yanda ungurin ba ƙasa ba wata ciyawa ce ko na baka mace wannan ta inda in ka ɗauke ka za a ga alamar hannunka a gurin kuma hadisin inganta cikin bukari ma ya nuna maka haka cewa haka ake sujada hadisin abu sa'idin al-kudri da yace mun ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a washe garin ko a washe garin 21 mun ga manzala ya sujjada ko mun ga alama ta ne tabo a goshin manzan Allah da hancinsa saboda sujjada ne ga wannan me yake nuna kenan ana yin sujjada ne da goshin da hancin kamar yadda ruwa za su zo nan gaba insha Allah daga dai wannan ne yake nuna ma sai an samu attamakkun tabbatuwar tabbatuwar goshin da hancin an fahimci tabbatuwa dan zai iya yawa ga su akan kasar ba su tabbata akan kasar ba kawai na dan yi haka wani kaga sun shafi littafin nan sun shafe shi amma ba su tabbata akan sa amma har yanzu haka kaga sun tabbata akan sa to sai an samu wannan sun zama an yi sujjada ina fata an fahimta Abu Dawud ya fitar da hadisin da Tirmidhi kuma Tirmidhi ya inganta shi aka ibnu Mulaqqin Mal Albani shi ta sa cikin Irwaul Galil wa qala limsi salatahu manzo Allah ya ga mutumin dan bai munar sallarsa manzo Allah ya ce masa idza sajadta idan kai sujada fa makkil li sujudika ka gani kamar can bayan annabi ya aikata kuma ya umarni hadisin musu sala da muke ta karantawa da yazo ya sallah bai iya ba annabi yana koya masa sai manzo ce to idan kai sujjada din kuma bata zama sujjada ba har sai mai sai ce famakkin lisujudika to ka tabbata a ka sannan ya zama kai sujjada wannan hadisi mun ka karanta shi a baya gurare da dama wannan ruwayar Abu Dawud ce da Imam Ahmad wa fi ruwayatin a dai wata ruwaya ta hadisi musiu salatin manzo Allah ce idza anta sajadta idan kai kai sujjada ko idan kai kai sujjada fa amkanta wajhaka wa yadayka ka tabbatar da fuskarka da hannayenka akan ina kenan akan ƙasa lokacin da kai sujjara ce hatta yadma inna kullu abin minka ila mawdihi har kowane kashi da gare ka ya nutsu ila mawdihi ma'ana ya koma gurin da kafin ka dago tunda ya yake yin sallah din yana yin sallah ne yar faki ko kawai da ya daga ya dago sai manzo Allah ya ga ma wannan bate ba kawai kai haka ka dago bate ba sai ka tabbata sujada din ya zama ainihin a a a da fuskarka da hannunka sun tabbata kan kasa dan irin wannan sallar daya a daga a dago din zaka shi hannun ma gaba ɗaya ba tabbata a kasa to sai hannun ya tabbata fuskar ta tabbata kuma bayan wannan sai ya zama na kowane ainihin kashi na jikinka kowace gaba ta nutsa a bagiran da kake kaga an sami kenan an samu tsumani na cin sujada to sannan kuma za ka ɗauko ibnu kuzaima ya fitar da hadisin da isnadi ingantacce wa kana yaqulu manzan Allah ya kasance yana cewa la salata liman la yasibu anfuhu min al-ard ma yasibu al-jabin hadisin Abdullahi dan Abbas Abdullahi dan Abbas ne ce manzan Allah ya ce la salata babu sallah liman la yasibu anfuhu min al-ard ma yasibu al-jabin ga wanda hancinsa baya samun ƙasa irin abin da goshi yake samu ai goshi ka'ida za a sashi a ƙasa ko to idan hanci ma bai samu wannan ba manzala ce baka da sallah wannan zahiri na nuna wajibcin sanya hanci kenan a sujada duk da kuma za ga wannan wasu cikin maluman mazahib ba su kan wannan ba su kan wannan wanda har a mazhabin mu na nan malikiya suna ganin cewa sanya goshi ne wajibi amma sanya hanci fa suna ganin musahabi suna ganin musahabi ne har ma suna ganin idan ka sa ba goshin ba duka ba ka sanya wani bari na goshi baka sa bari na goshi sallah ta yi to amma wannan hadisin kaga karar ya nuna cewa wajibi yanda goshi dole ji to haka wajibi shi ma hanci dole ji shi yasa malam albani sai biyo shi da wutar ruwaya din wacce take ƙara ƙarfafa wannan ruwaya tabbatar ingantacciyar ruwaya da take nuna cewa dole sai ainihin a a a a hancin mutum ya je kan ƙasa sannan sujjada wannan mutumin ta zama sujjada idan ba ka ta zama sujjada ba saboda annabi alaihi salatu wassalamu ya ce an umarce shi kar ma ka ɗauka kumbiya ce sai aka biyo da wutar ruwaya din kamar yadda zamu gani yace wa kana yumakkinu aidar rukbatayhi wa qarafu qadamayhi haka nan ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana tabbatar da guyoyinsa wa atraf qadamaihi da gefen kafafuwansa yana tabbatar da su a ina akan ƙasa yana tabbatar da su akan ƙasa rukubataihi wa atraf qadamai ina ne atraf qadam tarful qadam ina ne saman yatsun kenan saman yatsu kenan ina ne saman yatsu tukuna kai ana ka yara ko ai ya ina ai kafa yanzu ake magana yawwa to nan zai shi ne sama kenan na ɗauka nan ne zai zama saman yatsu gefen yatsu shine a tsara an gane an ga inda ya nuna inda na nuna ɗazu nan nan manzala bayan ainihin yumakkinu aidar rukubatai kaga yana tabbatar da guyoyin sa kan kasa saboda gwiwoyi suna cin gabobin sujada to sannan kuma a qaraf adamaihi gefen kafafuwan sa ma manzala yana tabbatar da su akan kasa sallallahu alaihi wasallam kuma wa yastaghbilu bi suduri qadamaihi wa bi qarafi asabihi mal qibla sai ko manzo Allah ya fuskantar da kirjin kafarsa da kuma gefen yan yatsan nasa duk sai manzo Allah ya fuskantar da su alƙibla ina ne kirjin kafa saman kafar kenan to da su saman kafar da ɗarafin din gefen kafar duk sai manzo Allah ya fuskantar da su alƙibla to ya zai wa zai kudanta mana wanda ba sai na hau yawwa shi sa a gaba ya kama ruwaya ga yanda aliyu ya kwatanta haka idan idan kafar kaga mukaddara nan kafa ta ce kaga kirjinta ko to yatsun ba nan ne gefen su ba to kuma fatakhuma sai lankwasa saka an gane kaga tunda an lankwasa sai zama nan ina yake kallo sai zama alƙibla yake kallo kuma sai ce wacce ruwayar ta farko cewa kana yumakkinu aidan rukbatai wa qarafa qadamaihi ruwaya ce wacce baihaqi ya fitar da ita da Ibn abi shayba ruwaya ta bi kuma wa yastaqbilu bi sudur qadamaihi wa bi qarafi asabi min qibla ruwaya ce wacce bukhari ya fitar da ita da abu dawud sun fitar da ita haka nan kuma an an rawaito abdullahi dan umar kana hibba an yastaqbilu kulli shay minhu qibla idza salla to abdullahi dan umar yana so in zai sallah komai na ce kallal qibla yace ce hatta kana yastaqbilu bi ibhami al har ma babban dan yatsansa yana fuskantar da shi alƙibla haka yake to sai malai ce wa rusu aqibaihi wa rusu aqibaihi ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rusu aqibaihi yana ainihin jeranta tsakanin kaba dunduniyoyinsa na kaba kenan yana jera su kamar yadda zuwa hadisin Aisha da yake cewa faqattu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala firashi yace na rasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan shi fada ta tace sai na dinga lalibansa da hannu tunda a ɗakin lokacin ba ni ko fitila babu tace inda laliban manzon Allah ta ce ko ba a yadi ala ne ala aqibai sai hannaye yana suka abku aya suka fada ala'i bai akan guyoyin akan dunduniyoyin manzon Allah kaga wannan zahiri yana nuna cewa kafafun a suke ko a haɗe a haɗe tunda da a suke sai dai ce sai ya nuna ya fada akan dunduniyar manzon Allah amma ce a'a dunduniyoyinsa ala kadamai yi wata ruwa din ta zo a'a tace fojatu sajidan rassan aqibaihi in dalibai da sai na same shi ya sujjada rassan aqibaihi yana mai jeranta ina dindunoyinsa ai an gane yadda ake nufi ko aliyu ƙara kwatanta mana yawwa kaga jera to ai kai waccan ta yi gaba yawwa haka to haka yake musu ba ware kafafuwan ne ba tunda da wara su yake sai dai ce hannuna ya fada kan dinduniya amma ta ce din biyu kaga wani ke cewa a haɗa suke sannan ganar ruwa ya ƙara ta ce fojatu sajida rassan aqibai rassan shine suna jere suna tsari kamar yadda Allah ya ce yake cewa ka annahum bunyanun marsus wani gini tsararri kaga gini bulo na jikin bulo bulo na jikin bulo ko to haka yake sai kuma ya ce wayan sibur jilaihi kuma yana kafa kafafuwansa yana kafa su bayaki ya fidda wannan ruwa amma bayaki ba haka ya fidda lafazin cewa yana kafa su ba zahirin ruwa ne nuna haka tunda an ce annabi sallallahu alaihi wasallam kirjin kafarsa ya kalli al'ibla ɗan yatsunsa sun kalli al'ibla kaga in ba kafa kafar aka yi ba zai yi ba zai yi ba shi zai ce wayan su buqadamaihi yana kafa arjilai yana kafa kafafuwansa sallallahu alaihi wasallam kaga haka yake kafa su kenan kamar yadda aliyu yanzu ya nuna wa amara bihi hakan ma manzo Allah ya yi umarni da haka yi umarni da haka hadisin sadi bin abi waqas yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam amara bi wada'i amara bi yadal yadaini wa nasab al qadamain manzo Allah yana umarni da a sanya hannaye a ƙasa kuma a kafa kafafuwa shi sa malai ce wa amara bihi manzo Allah ya umarni da wannan yana ishara zuwa ga wancan hadisin ne na sa'adu bin Abi waqas Allah ya kara masa yadda Tirmidhi ya fitar da da Suraj da Hakim kuma Hakim ya inganta shi sai shi wa kana yabtaqu asabi'ahuma kuma ya kasance bari in Hausa kowace za ta fito mana fili ya kasance yana lankwasa in yatsa dan gashi ya fasara ma alfata kudin yace shine bi yace shine ai ya gamu mawdu'ul mafasil minha kaga yana ainihin kamar tunkuɗa daidai a 'yan yatsun daidai ma fatin da 'yan yatsun mararraba ta ƙashi na ɗan yatsun ƙafa wa saliha sai ya lankwasa ta ila baɗin rijiri zuwa ga ainihin cikin ƙafa ɗin kamar fin nihaya kamar da ke a nihaya ne yana amma kwatanta yanzu ko aliyu ya kwatanta yanzu kun ga yanda yi ko sai na hausa mana nuna bari bari na nuna tunda ni sama sama ne za a gani misali kaga ɗan kun ga ɗan yatsu na wa'annan to ba kafa su haka zan ba a'a haka zan kun ga na tankwara su ga kafar aka fe, kaga haka kuma na tankwara ɗan yatsu in nan da alƙibla ka za su ba sun kalla alƙibla to haka manzon Allah yake sallallahu alaihi wasallam shi yasa muka ce duk gaba ɗaya sasannin jikin manzon Allah a lokacin da yake sallah tun daga kabbara haram har ya gama sallah alƙibla suke kallo kuma daga inda ake fara samun matsala daga tsayuwa ne idan a farkon sanda za a yi sallah ko sanda kake tsaye kafar ka bata kalli alƙibla ba to a duk sauran gurare na sallah da ya ka samu wannan ko ina ya kalli alƙibla to ya mutum ya samu haka Abu da ya fitar da wannan da Tirmidhi kuma Tirmidhi ya inganta haka nan Imam Nasa'i da ainihin Ibn Majah dukkanin sun fitar da wannan ruwaya to ina ji saboda lokaci yayi sai mu tsaya anan ko sai mu tashi insha Allah hadisin Abdullahi dan Abbasin na gabobin da suke yin sujada din a cikin sallah insha Allah ta'ala walhamdulillahi rabbil alamin